baki mai yanka wuya. Duk da yake fadar shugaban Najeriya ta mai da martani, kalaman mamman daura game da mulkin karɓa-karɓa suna haifar da cece kuce a ƙasar. Wata cacar baki ta kunno kai tsakanin gwamnan jihar Bauchi da tsohon kakakin majalisar wakilai bayan sun raba gari a jam'iyya. Jama'a Assalamu alaikum. Ra'ayin babban makusancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato mamman daura. gani da salon mulkin karɓa-karɓa a tsakanin yankunan kudanci da arewacin ƙasar sun haifar da cece kuce. Musamman a daidai lokacin da 'yan siyasar kudancin ƙasar suka raja a kan cewa su ne za su samar da shugaban ƙasa bayan wa'adin mulkin buhari a shekara ta 2023 bisa tsarin na karɓa-karɓa a wata hira da ta karaɗe kafafen yaɗa labarai mamman daura ya bayyana ra'ayin tsayar da ɗan takara bisa cancanta a maimakon bin tsarin na karɓa-karɓa da zai baiwa wani yanki damar samar da shugaban ƙasa duk da yake tuni da fadar ta shugaban ƙasa ta bakin kakakinta garba shehu ta mayar da martanin cewa kalaman na mamman daura ra'ayinsa ne ya bayyana ba na shugaban ƙasa ko gwamnati ko kuma jam'iyyar apc mai mulki ba to amma lamarin ya janyo cece kuce da martani daga al'ummomin yankin kudanci har ma da arewacin ƙasar mai sharhi a kan lamuran siyasa a najeriya kuma shaihin malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto farfesa bello muhammad bada yana ganin biri ya yi kama da mutum. Ra'ayi na mamman daura ra'ayin shi ne da ya faɗa, amma kuma idan ka duba ba dama bai ce ra'ayi ne na shugaban ƙasa ba, bai ce ra'ayi ne na jam'iyyar da ke mulki ba. Amma yawa ya sa shi to, nasara wannan gwamnati nasara teta, faɗuwar ta faɗuwa teta ko yana so ko ba ya so. Cin nasara ta nasara shi ce, saka wannan suna da kawai su kwashe mana hankali da abin da bai kai ya kawo ba ba kuma shi an wani manufar a ƙasa ba kai abin da ya kamata shi magana tattalin arzikin ƙasa da zaman lafiya da shi ya magana amma wannan kwashe mana hankali ne kawai an samu wasu gaulaye sun mai da abin abin hitina tsakanin kudu da arewa ana rubuce-rubuce ana zage-zage da bai kai kawo ba bayan ga makarantun ne mu a rufe daraja kuɗinmu ya faɗi tattalin arzikinmu warwas sannan ga kuma rashin zaman lafiya. to amma duk da yake ba kundin tsarin mulki ne ya yi wannan ba to amma na san jam'iyyun siyasa a najeriya suna fitowa da wani tsari na karba-karba domin baiwa dukkan yankunan kasar damar ɗana mulkin ba ka ganin wannan kalaman na mamman daura wato tamkar wata inkiya ce akan wannan al'amarin To na farko dai ya kamata a duba a gani da aka yi wannan tsari shekara takwas takwas din nan shi menene ya kawo mu. Ya kawo zaman lafiya ko ya kawo ci gaba na ɗai kenan. na biyu ba mai iya raba mamman daura da gwamnatin muhammadu buhari watakila kasa wadda suka yi gwamnati ta kasa sai ta izo shi ya yi irin wannan magana domin in yi za a kwashe hankalin mutane a koma a yi ta cece ku ce tsakanin kudu da arewa ita kuma gwamnati ɗan samu sauƙi saboda fitina ta mata yawa amma in ba don haka na ba a demokuraɗiyya ni ban ga wani abin wai sai wani ya fito ya ce wai kamata a zaɓi cancanta wannan ba sabon abu bane wannan babu dalilin wata maganganu a kai ne. to sai dai tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar kaduna barista muhammad musa soba ya bayyana yadda ya fahimci tsarin na karɓa-karɓa a najeriya. karɓa-karɓa ta gaskiya a najeriya zata zo ne lokacin da mulki ya dawo hannun talaka. saboda duk lokacin da ake wannan harkar mulkin nan talaka zai fito ya yi zaɓe amma daga ƙarshe a gasa mishi aya a hannu a yi abin da aka ga dama da sunan mulki har yanzu abin da ake kira ci gaba na demokaradiyya da mulki talaka ya san cewa shi ya yi zaɓe shi yake da iko har yanzu wannan bai tabbata a najeriya ba saboda haka ni karɓa karɓa da nake so in gani a najeriya shine karɓa karɓa ta gaskiya lokacin da mulki zai zo hannun talaka talaka ya ce ga yadda yake so a mulke shi kuma in kai mai mulki ka saba in zaɓe ya zo ka gani a ƙwaryen tuwanka amma ba zaɓe irin wanda talaka zai tsaya ya yi zaɓe sannan a karɓi mulkin kuma a zagayo wani zango na zaɓe a nuna mishi bai isa ba a mai da shi dai almajiri a cikin harkar demokaradiyya baya ga demokaradiyya kuma ta gaji cewa shi talaka shi ne sarki a harkar demokaradiyya saboda shi ke da ƙuri'a kuma wakilci ne kawai duk wani mai mulki a najeriya wakilci ne kawai aka bashi saboda haka maganar da mamman daura yake yi da kuma maganar da shi kanshi garba shehu ya yi da sauransu ni gaba kiɗe bai zo daidai irin ma'aunin da nake kallon harkar demokaradiyya a najeriya ba shekara ta da goma sha biyar an yi gangami an zo an canza gwamnati an kau da jam'iyyar pdp jam'iyyar apc ta zo an kau da mutumin da ake ganin daga kudu yake dan arewa ya zo amma daga ƙarshe su yanzu arewan cikin shekara biyar ba sai su gaya min yadda za su ce eh lalle arewa ce take mulki ba menene daɗin mulkin arewan a yanzu da take hannun ɗan arewan ba arewa ita tafi gasuwa ba ba arewa ne take cikin talauci ba ba arewa ne take cikin harkar rashin tsaro da kashe-kashe saboda haka duk inda shugaba zai fito wanda zai iya kwatan 'yan najeriya daga cikin halin da ake ciki ya allah ɗan arewa ne ya Allah dan kudu ne ya Allah dan gabas ne ya Allah dan yamma ne ya dai kasance mutum ne wanda ya san me ake nufi da demokradiyya me ake nufi da mulki kuma ya tabbatar cewa ya zo da zuciyar da zai iya taimakon al'umma su kuma al'umma su zama alkalai ran da aka yi zubi na biyu bayan wannan zaɓe in ya musu daidai su sake zaɓen shi in bai musu daidai ba su canza so karba karba a wurina a yadda nake hangenta shine talaka mulki ya koma hannun shi ya zaɓi mutumin da yake so kuma ya sauke ka a daidai lokacin da yake bukata saboda haka gaskiya magana ita ce karba karba ta gaskiya za ta zo ne a lokacin da mulki ya dawo hannun talakan najeriya illa iyaka na tambayi farfesa bello bada Shin ina mafita akan wannan cece ku ce? Mafita murtala shi ne gwamnati ta mai da hankali ga abin da shi ake ce ma mulki na gwamnati. Sha'anin tsaro shi inganta, sha'anin tattalin arziki shi inganta. Ɗan Najeriya babu ruwa ne da ina ne shugaban ƙasa fito. In dai shugaban ƙasan nan zai mishi adalci ya kwana lafiya lau ya kasuwancin shi lafiya lau ya je wajen aikin shi lafiya lau ya samu abin da ya ci naira shi ta ƙara daraja ya iya kasuwancin shi da ƙasa sai ƙasa shi kenan? su daina rarraba kawunan mu akan wani abu wai kudu arewa akan kabilanci su gabatar da mulki nagari shugabanci na adalci wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasar mu mun gaji da wannan rashin zaman lafiya wanda zai gyara mana tattalin arzikin mu wanda zai sa mu so ƙasanmu mu so junanmu wannan ita ce mafita in ba ita aka bi in sun shekara sa wasu su zo suna maganganu da zai kawo rabe-raben mu aikin banza suke mu yanzu mun fara ganewa an yi walƙiya mutane da yawa sun ga inda aka yi. Idan za a iya tunawa a makon nan da ya shige ne tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Yakubu Dogara ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar pdp zuwa apc bayan ficewar tasa kuma dogara ya ciciki jam'iyyar ta pdp da kuma musamman gwamnatin jiharsa ta bauchi ta jam'iyyar ta pdp ciki har da kan batun kasa gudanar da zaben majalisun ƙananan hukumomi kamar yadda kundin tsarin mulki ya shata to sai dai kuma gwamnan jihar ta bauchi bala muhammad ya mai da martanin cewa shi kam ya fi karfin dogara a jihar kuma ko gobe a ja daga. kaga kare yana gudu to ko ana bin sa ne ko kuma shi yana bin wani abu ya kama amma bai kamata a yi batanci don mutum yana so ya tafi ba a kwanaki a baya an yi fada da isa ya guda an yi fada da ma abubakar har da amin ma'azu to amma me ya haifa gwamnan da ma na kora shi a nan jihar bauchi wato ma abubakar shi ya kore shi ma a jam'iyya kuma mu muka zo muka ba shi dama ya tsaya watakila da ba mun ba shi dama ba da ba yau ma ba shi dan majalisa ba ne ba na son kace na ce lokaci ya zo in ya ga cewa ya isa ya sauka kan kujeransa ya zo ya tsaya zaɓe yanzu da ni a matsaban ya ga cewa ko zai ci ko ba zai ci ba. to sai dai a ta bakin sakataren watsa labarai na jam'iyyar apc a jihar ta bauchi comrade sabo muhammad wanda ke cike da murnar komawar dogara a jam'iyyarsa ta apc ya ce ai ba kanwar lasa ba ne. Wannan gwamna na yanzu namu na Bauchi ya kamata ya yadda cewa dogara a kafawa balewa kogoro ya zama kaman omo ne sunansa ga wayannan yanki da kuma wannan al'umma. A jihar Bauchi kuma a siyasa dogara ya zama kaman magi ne za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.